وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ولي الله تبارك وتعالى وذا يتترموا أبدا ولي أقما wani لو a inda muke cigaba من karatun قبل tafsir kamar da muka saba a kowane da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna asabar ko asabar sha biyar ga watan ramadan a shekara ta dubu daya da biyu da arba'in da shida bayan shi ramadan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina wanda shi ya dace da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar turawa muna cikin suratu yusuf suratu yusuf din nan da mabanta ba muna cikin aya ta aya ta ishirin da biyar kuka kwana kira ko za mu tashi nan aya ta ishirin da shida amma ka hima zai karanta mana abin da zai karanta mana sai ya zuwa da wani da rubuta ka bai da cewa lokacin da aka muhabara a masallacin gese akwai addu'a da aka ce an ruwa kuma gabata suna yi gabanin wata ramadana daga cikin jerin tanadi tanadi da suke yi da wata ramadana muke son wai a maimaita mishi wannan addu'a wannan addu'a ba wata addu'a ce bai tsawo ta mai wahala ba ita ce Allahumma sallim li ila ramadana wa sallim li ya ramadana wa tasallim bihi mutaqabbala wannan ita ce addu'a Allahumma sallim li ila ramadana wa sallim li ya ramadana wa tasallim bihi mutaqabbala muka ce wannan yana nufin Allah ta baraka wa ta'ala ka miƙa shi ga watan Ramadan wato ka kai watan Ramadan kenan shi Allahumma sallim ni ila Ramadan sannan wa sallim bi Ramadan ka miƙa Ramadan ga yi to ka sa in kai Ramadan Ramadan ka maka dauko shi ka baki shi har in samu damar yin abin da zan yi da aiki cikin shi wata sallan mubili wanda kai kuma ubangiji ta'ala ka amshi ramadana din gare ni nan wata sallan mubili yana cikin ka amshi abin da zai yi na ibada ta aiki shi na wata ta tabbada, wanda yana abin karba daga wurin ka ya Allah wannan shine wata sallan mu mubili mutakabbala wannan shine da aka kace wallahu ta'ala wani. wanda shi kuma yana magana kan cewa matsalar ta shafi eh, matsalar ta shafi inda ake ajiye hannuwa a cikin sallah bayan an ɗago daga ruku ce matsala ce wata aka ce eh, malamai ahalin suna sun ni a kanta don haka wannan mutum in sha Allah babu ne wato ko mutum ya sake hannuwar shi bayan ya dago daga kuɗi ko kuma ira su a kan sa an ce duk mutum ya yi duka malaman suna sun tabbatar da wannan kuma sun tabbatar da wancan don haka ba matsala amma dai wani abin da ke cewa shi ne wai da Allah dai ko wane ne wane daga cikin biyu ya fi yawa daga cikin biyu daga cikin jin wani da ya shi wallahu alam kamar da ka faɗi malamai sun sabani game da inda ake zuwa hannu ɗin nan bayan mutum ya ɗago daga rukuɗi bayan ya ɗaga hannu ko bayan ka ɗago daga rukuɗi ka ta sani Allahu da hamida ya tabbata ga sunna cewa za ka ɗaga hannuwanka guda biyu daidai ka wata ka ko dai zuwa wata sunnar ka sannan ka ɗaga hannun nan ka guda biyu ina za ka ajiye hannuwa bi ma'ana za ka sake su ne a ko za ka sake dora su ne a kan kirjinka tabbas malamai suna da ra'ayi guda biyu a kan wani duka ra'ayi ne na malamai an musulma da za mu takaitu ga abin da ya kasance na fatawa a wannan zamani za ka cewa ah, shek abdullahi bin ibadu rahimahullah da irin su shek muhammadu salih bin usaini da makamantar su fatawar su shine cewa in ka daga ruku'i to shine hannuwanka ka sake tsora su akan kirjin nan kace wannan shine daidai a ɗaya ɓangaren shek muhammad nasiruddin albani rahimahullah shi ma abin da ke gani shine in ka dago shi ne ka sake hannuwanka ka sake hannuwanka kawai shi saboda babu nassin da ya koda cewa in ka dago daga rubutun ka sake dora hannuwanka akan a akan kirjin don haka al'asulu shi ne ka sake hannuwanka wannan ne shi ne abin da an ka sani kamar da shi ma ya shara amma da zai ce wani ne ya fi in ya ce wani ya fi ba wurin wa na a wuri na ko ko to Allah wa alamni abin da ce dai ana ne zan faɗi wata magana ina ganin ta wata magana shine kyau a wannan babu gaskiya wato ko ta shekha yobe rahimahullah mutum ne wanda ke kawai da istinbat yana da ƙarfi wajen istinbati a matsalolin fito gaskiya a lokacin da aka mishi wata tambaya game da wannan matsala ya wani bayani mai kyau yake cewa abin da tabbata ga sunna shine cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce umirna ma'ashiral anbiya an nada'a aymanana ala shamalina fi sala annabi ya ce an umarci mu jama'a rawa. duk da kararrawa Allah an umarci mu annaba a imanana mu dora mu dora hannayen na dama ala shamalina akan hannayen na hufi sala a cikin sallah kada fatan gani sai ke cewa yace wannan hadisi yana gwada maka cewa madama annabi ce ya ce an na ba a imanana ala shama'ilina fi salati fi salati wani ya gwada dukkan sallah tun farkon ta har karshen ta abin da ake bukata ko ka ce abin da aka umarci annabawa da shi shine su dora hannuwarsu na dama akan hagu su, akan kici wato tun farko sallah a karshen ta abin da aka umarci su shi kenan shine abin da ke cikin wani sai ce amma sai zama cewa yadda annabi ya gaba gaba gaba to ko ce gaba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam inda ake dora ko gani ba za ka in ka zo in kai ka bar harama annabi ya ga maka tafi da hannu in ka dawo da hannu ka bar harama ya ga maka inda za ka in kai ruku'i annabi ya ga maka inda za ka zo hannu ko gani ba in kai sujjara ba annabi ya ga maka inda za ka zo hannu in ka dago da sujjara annabi ya ga maka inda za ka zo hannu kun gani ga wata gaba haka tsaro kwaro ne da cewa ga inda ya ci ko abinda wannan hadisi ke wannan yake yake wa abinda wannan hadisi yake wa shine sai ka koma ga asalin abinda wannan hadisi yake koyarwa shine annaba aymanina ala illa fi salat saboda kan kana sujada abu da wakilin kake nuna nuna in ka dago da sujada an nuna da kike nuna Allah in kana zaman taya an nuna da kake nuna Allah yayin da ka dago daga rukuki ya zama ka samu wani nafsi da ya gwada cewa ga inda zan tsora hannu ba to hannun naka sai zama Allah shi malike kuma shine al'asli asali shine annaba na ala shama'ilina fi fi salati ko ina cikin sallah haka ake bukata to amma inda ba a bukatar ka dora hannun naka akan hagu sai annabi ya bayani ko gani gwai naka duk inda ya zama baka fanci inda ake dora hannu ba tsora shi kawai ke tafi bisa hagu shi ne daidai ba ta ko kun gane ba wannan istimaki na ji na zan sha'awar shi kwarai da gaske ina jikin kwarai da gaske za ka gina duk inda ka ga baka fahimci ina ake dora hannu ba a cikin ta gaba daga shi gabobin sallah ko kuma da asali hadisi kawai sai ka dora shi akan mi akan hagu shi kenan ka dora hannu akan Hannu ya dama kan hannu za ka kisa, bina a kan wannan matsala Shi ne cewa in ka ne daga ruku'in ka kar ka shiga hannu domin umarni shi ne Allah ba a ibada na Allah shi ma'ina fi salat nan wani kuma shi ma yana cikin gaba fi salat ne ku gani za ka fi shi kun kun gani wannan wallahu ta'ala a'lam to ban ce wannan shi ne ba amma dai na na ka kace zuwa ga wannan eh isin ma ta ya ma ta kare Allah ya samu dace kun gane ko da nake son mun fara kan aya ta 25 aya ta 25 ko to za mu tashi kan aya ta 26 da fi yara wa dafi annabi أعوذ fi من بسم الله الرحمن الرحيم فصدقت وهو من الكافرين

إنه يوسف أحسن عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الغافلين وقالت امرأة في مدينتي ya ce yara wadda ta yi annabci ita ce ta neme ni ga kaina wa shahida shahidin min ahliha sai mai shaida ya daga cikin mutanen ta ko wa shahida shahidin min ahliha sai mai hukunci ya hukunci daga cikin mutanen ta hukunci shine in kana su hukunta ne ko gulin idan rigarsa ta kasance an yaga ta ne ta bangaren gaba wato da to ta yi gaskiya a cikin cewa shi yadda ne cikin masu wa in kana qamisu da min duburin kenan idan kuma riga shi ta kasance an yaga ta ne daga baya ba kan gaba to ita matar ta yi kayya a cikin da'awarta na cewa annabi yusuf ya neme ta wa huwa min as-sadiqin shi yana cikin masu gaskiya da cikin masu gaskiya cikin abin da yake da'awa na cewa ita ce ta neme shi aka ra'a sahu a yayin da ya ga rigarsa udda an ya ga rigar min duhurin ta baya kala sai ce inda hu min kai kunta wannan yana daga cikin makicin ku inda kai da kunna azim daga cikin makicin ku mata makicin ku ku mata mun mai girma Yusuf sai ce ya kai Yusuf a arif an hada ka kawar da kanka ga wannan abin da ya faru wastaghfiri zan dhanbi ke kuma ki nemi gafara da zunubinki da laifinki da kuskuren da kika yi inda ki kunti min al-khati'in lalle kin kasance cikin masu ganganci wa qala niswatun sai wasu mata suka ce fil madinati a cikin garin suka ce imra'atul azizi matar sarki turawidu fasaha an nafsi tana neman yaron gidanta ko bawanta an nafsi ga kansa cewa tana son yayi zina da ita kada shagafa ba uba, wani yaron ya wato son sai ya ma bai mata zuciya inna lanaraha fi dhalalin mubin wanda matan da ta saurara da suke yi sai suka ce lalle mu wani ga matan nan tana cikin wani kuskure bayyana da kuskure ta yaya zai yi a keke kina babban mace matan sarki wanda aka kawo a matsayin zawa gidan kwace ko shi zaki neme shi wannan kuskure ne bayyana ne inna zakaraha fi dalalin mubin wannan shi ne to muna cikin bayanin abin da zai ke ci gaba da gudana a silsilar wannan kissa ta annabi su alaihi salatu wa salamu musamman gabar da yake a cikin gidan sarkin misra a matsayin matashi kiwo a kanta a inda ita matar da shi sarkin ta buƙaci ya yi da ita da irin filatin da ta shirya mataki mataki Allah ta'ala ya tsira da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam daga wannan daga ƙarshe annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya neman makarsa mafita bayan ya nemi tsarin ubangiji da kariyansa kuma ya gwada mata abu da ya ya aika sauna a fashe da ya taba ya yi kuka neman kansa mafita sai da ya zuga ya doshi kofa da zimmar ya fice ita kuma ta haƙura ba sai ta bi shi ta biyo bayan shi da zimmar ta cin mishi ta kame shi ne kada ya fice din manufar shi ne da Allah ya sarci mishi kame ya samu tsayawa wata tattaunawa ta sake ta tsakanin shi da ta kila ta samu sa'a sai zama abin da ya faru shi ne ba ta iya tsaye da shi ba amma ita kuma kokarin tsaye da shi sai ta kama riga shi na baya tana kokarin tsaye da shi shi koya kokarin tilde kansa ya tsere wannan sai ya haifar da rigar tashi ta ke ci ana cikin wannan artabu har suka kawo bakin kofa da suka kawo bakin kofa sai bauchiwa sun iske mai gidan da a bakin kofa saboda kamar kin kohar da aka zo ga mai gidan shi kuma sai mai gidan ya fahimci lalle kina wata matsala ce take faruwa wata matsala ce take faruwa domin ga matan nan ta dogo, da gudu tana biye da annabi Yusuf alaihi salatu wa salam to iso suke da waya sai kokarin canza salon duk abin da ke gudana din domin kare kanta sai ta ce ma shi mai gidan na ji za ku wani ara da ahli ga su an illa an yi jana a azabun ali ba abin da ke sakamakon wanda ya nufi iyalanka da aikata mummunan aiki na alfasha kaɗai sai a kai shi kurkuku ko kuma ya rashin azaba wacce take mai rantsin gaske wanda wani azaba da ta mata au azabun ali malamai suka ce shi ne sarari a doke shi a ba shi kashi gane ko wannan shine abin da ta giya ba sarki a cikin wannan magana ta giya ma sarki domin kariyar kanta malamai suka ce wani abin lura shine cewa ta faɗi abin da take ake ba da shawarar cewa shi ne za a yi a yi wa wanda ya nemi matar sarki wace ko ya a ɗaure shi gidan kurkuku kenan illa in zana ko kuma wace zama mai radadi shi ne a doke shi a ba shi kashi amma ba ta faɗi cewa kashe shi ba ba ta ce auyi kutal ba wallahu alam malamai suka ce ita matar nan tana da zubarun gaske shi yasa ba ta kawo shawara a kashe shi ba amma ta a ɗaure shi ko a doke shi illa in jana au azabun ali saboda har yanzu ya da yi din da ka tana ganin cewa idan kurkuku aka kai shi ya zama kurkuku akwai yaya dawo gida sannan dukan shi ma aka yi da ƙarshe da Allah za a dawo shi gida Idan haka wannan plan din nasu da tunanin na cewa ne samu kasa ta gare shi in dai wannan ne guda biyu wato har yanzu ba ta ɗaya rai ba ba ta yanke kauna ba amma ba ta ce a kashe shi ba saboda ta sani cewa idan ta ba da shawara a kashe shi sanai zama cewa ita ce shawarar da aka yi aiki ne ta? yanzu wannan yana nufin gaba ɗaya bukatar ta ta tara sana domin idan rayuwar su ta salwanta ina magana yake yake kwanta da ina na babu shi kenan magana intal amma ita kuma ba wanda ba wanda yake bukata da har yanzu tana nan ba zai yake kwanta don haka take shi eh, nan gaba ila ta samu sa'a ta ki jarabawa Allah ke yi Wani shi ne abin da ya faru to mashhakin yana nuna mana cewa kamar kace ga sunan tsaye wurin shi sarkin ta yi wannan magana kuma ta ba da shawara to annabi su alaihi salatu wa salamu a bangaren shi shi kuma kaga zai yi kokarin ya kare kashi zai kokari ya kare kashi domin ba zai tafi baki kawai a faɗi abin da aka nama, game da shi na zai mai muni da wannan bai shi kala ba zaka Allah ta'ala ke labarta mana ce kala sai annabi Yusuf ya ce hiya rawadatni an nafsi hiya rawadatni an nafsi yace a'a ai ita ce ta neme ni ga kaina ni ban neme ta ba ita ta neme ni iya rawa da fi annabci ina fata gaji wannan annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ya fito da ni yana kokarin kare kanshi kun gane ko don an za ku cewa matsayin yana nuna cewa ita ba ta kana tana fara san da kanta ne don haka shi ma annabi Yusuf alaihi salatu wasallam a farkon da ta fara san da kanshi daga wannan laifin kowane daga cikin su kokarin yake ya kubutar da kansa ya bar rantar da kanshi daga wannan aika aika ita tana cewa shi yanne ne ta nan shi ma ya mai da martani ya ce a hiya rawa da fi annabi kun gane ko wannan abu sai ya dace da shi wannan al'aziz da aka yi bakin kofa kuma ana gaya masa wannan magana ta bangaren ita matar da kuma bangaren annabi yusuf sai ya dace tare da shi aziz din akwai wani daga cikin makusantan ikramata wani mutum kuma wani ne wanda yake da makusanci ne ga ita matar to a lokacin yana tare da al'adu ko da wannan abin yake gudana kun gane ko to shine sai yace wa shahida shahidun min ahliha ko sai wani mai shaida daga cikin iyalarsa ya ba da shaida wa shahida shahidin hariha? A nan wurin malamai suka ce kamar da zai shara, wani ne daga cikin makusantanta ya kasance a lokacin yana tare da shi a jizin abinda malamai suka ce wallahu a'lam kamar qadiyar yadda ta faru ta rikitar da shi al'adu bi ma'ana ga da matar ta ce shi kuma shi ga abin da yake wane da gaskiya ya kafa gane wa yake da gaskiya cikin su yanzu wannan mutumin da yake kusa da shi wanda yake dan uwa ne ga ita matar da sai shi azin ya nemi ya sa baki a wannan magana ko ba gane ba ya sa baki a wannan magana da Allah ga bi ne gaskiya amma aka baki damar hukunci to shi yasa da wannan ma'ana malamai suka ce ce wanda kai wa shahida shahidu bil ajiha zahirin lafazin shine mai shaida ya shaida daga cikin mutanen ita mata wato min qarabati hajjata daga cikin yan wata amma malamai suka ce wannan fassara ta zahiri ba ita ce ba abinda an daidai shine wa shahida shahidu min ahliha ay wa hakama hakimun min ahliha wa hakama hakimun min ahliha wani mai hukunci daga cikin ƴan wani ta matan sai hukunci domin ba kina ya ba abin da sa kamar da alimamu bagawi ke faɗa shaida jama'a ita ce a yi abu gaban sa. sai a zo abu rikice a ce to ya za a yaga ni gaske lamarin sai ka ce kai ka tabbata ka za saboda gaban ka kaza ya faru wanda ba shi mu shaida ba ha shi ne shaida mana amma abin da aka yi ba ka nan za ka wance da shi a yi wuce ce kofofin gaba daɗi an kunne su kuma kofa ba babu da ba to lokacin shi shahidi yana da yana wuri ne da za a yi ba da shaida shi za suka ce ba shaida ya ba hukunci wa shahida shahidin min aliha ai wa hakama hakimun min aliha sai wani mai hukunci daga cikin mutanen ta yi hukunci kun gane ko to shi wannan shahidin ko hakimin min aliha babu shakka kamar da Qur'ani ya ce min ahadiha na iyalan da zai kusa da ita wato min sarafat ya ce na ƴan uwanta shi dai wani mai hukunci shi yau da hukunci a kulli hal amma muka ce malamai suna da sabaki wajen tantance shi cewa shi wane ne wane ne wannan mutum da ya yi wannan hukunci karkashin damar da shi a aziz isra ya ba shi lokacin da lamarin da ya rikice masa wasu malaman suka ce shi wannan shahidu mai ahliha shi dan bakkan sani dan kane wa manta ne ko dan uwa shi ne shahidu min ne. wasu malaman suka ce a'a wani mutum ne wanda yake ibnu khalid laha dan kawun sani kun gane ko wasu malamai suka ce shi wannan shahidun min ahliha wani mutum ne mai hikima dan uwa ne ga ita ma ta amma Ali bin Misra ya kasance ya gari shi kusa gare shi yakan shawarce shi a duk lokacin da wasu lamurra suka faru to sai zama ko da abin ya faru dama Ali bin Misra ya kare shi sai ba shi dama ya hukunci shi ne shahidun min ahliha ina fatan gani waɗansu malaman suka ce shi wannan shahidin mil ahliha wani yaro ne yaro ne daga cikin iyan wata mata da take yan uwar ita bin sarki tana shayar da shi to shi ne hukumta kuke shida ina fata gaji haka za ku cewa haka zan suka suke musamman wanda suka ce yaro ne mai shan mama sun faɗi wannan suka alakanta wannan tafsiri da da abin da aka yi ruwa zuwa daga abin da na fashin Allah shi da shi cewa a ruwaito cewa ta kallama fil mahadi arba'atun ta kallama fil mahadi arba'atun mutane guda hudu ne suka na cikin su magoyi daga cikin su akwai idin mashi fi fir'auna ibn mashi fi fir'auna wato dan wannan matar da take gyaran kai eh, a lokacin fir'auna mai kitso ce ko mai wankin kai ko wace ce ala guda ne shine na daya sannan suka ce wa shahidu yusuf wa shahidu yusuf da wanda ya mai Yusuf hukunci shi ne wanda da muke magana kan da wanda sai suka ce shi ne wanda yaron ne da ya magana fil mahdi cikin hadisin suka ce wa sahibu zurai da sahibu zurai da Allah kuna suna kisa zurai zurai na mutum da aka ce aka wata mata ta yi zina akwai kisa farkon kisa alaƙa shi da mahaifin shi abin ya shi sauran wata muke sauran ba ah, almuhim wata mata ta yi zina shi mutum ne mai bada aka kokarin a ƙasa shi aka ce wannan matar da ya da'awar cewa nan na shi zurai shi mata shi a daidai lokacin da shi zurai mutum ne kifi ne mai tsada to da ƙarshen zurai ya roƙi Allah bayan haka mun zo kun rubuta masa zaki sun yi masa abin da suke masa da cin zarafi to roki Allah ki Allah masa mafita bayan ya gaba abin da yake ya zo da yaro haka zo yaro ya taba yaro ya tambaye shi ce waye ubanka yaro ya magana ya ce ya ce makiyayi ne uban shi ba jirin ba wannan shine sahibu durai shi ma magana cikin tsamman goyo ko sannan wa Isa da Maryam alaihi salam da Isa dan Maryam alaihi salam wanda su mutane guda hudu don asar yake cewa asar ne lokacin ma suna shan marfu'i ne marfu'i ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa eh, wanda mutane guda hudu su suka yi magana cikin zanen goyo don haka wanda wanda ba da shaida wa annabi su ɗaya ne daga cikin su amma sai dai wannan hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito shi da alimamu imam Tabarani hadisi ne da'ifi ko marfu'i ne ko kuɗi ne ala Ibn Abbas hadisi ne da'ifi munkar malamai suka ce saboda ne sai da matsala sannan a lokaci guda kuma ya zama munkar saboda ya ci karo da abin da tabbata cikin sai Bukhari da Sahih Muslim hadithi da'ifi ya ci karo da hadithi sahihi shine yake cewa na'am sai bisa munkar wani hadisi ne ko asali ne munkar bai inganta ya ci karo da abin da tabbata cikin bukhari da muslim abin da tabbata cikin bukhari da muslim ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake lam yatakallam in mahdi illa thalathun lam yatakallam in mahdi illa thalathun yace ba wasu ba wasu da magana a cikin sanin goyon sai mutane da kun gane ko daga cikin sai abaci Isa alaihi salatu wa ra? sannan ya ambaci sahibu jurai sannan ya ambaci ifilin turbi'uhu ummu wani yaro wanda wacce take shayar da shi sai wasu mutane suka wuce wurin su tare da su akwai wani mutum ya sa riguna masu kyau yana bisa zofi ana da shi sai ita uwar ta ga abin ya mata shawa ta ce Allahumma ja'al ibni mislaha kace Allah ka sanya ɗana ya zama irin wannan mutum babban mutum ɗin sai shi yaro ya buɗe baki na shan nono ya fiske bakin sa yace Allahumma la taj'alni billah shi Allah karka sanya ni ne karka sa idan ka wannan mutum ake ji da shi da doki da giguna suna cikin haka kuma sai aka biyo da wata mata ita kuma ana dukarta ana faɗi mugayen gwargwado a kanta ana cewa ta yi zina tana cewa ba zai zina ba sai ta ce Allahumma la taj'al ibni misal hadi Allah karka sanya dana ya zama irin wannan mace ba ta taso za ta yi zina ana bi da tana duka ana sallar ba. ya ce Allahumma ja'alni misal hadi ya ce Allah ka sanya ni zama irin wannan mata wannan bai ala kulli hali an zo kace abin da cikin hadisin annabi ce shine mutum na nawa na uku da suka magana a cikin sunan goyi don haka wancan bai tabbata ba bai ba shi nake so kawai kai shi akwai wata riwaya ta zo cikin sahih muslim eh, akwai abubuwan da game da ita amma riwaya ce sahihiya to an samu wani yaro da ya magana cikin tsumman goyo bayan wa'annan guda uku a hadisi sahihi wanda imamu sun rawaito shine wannan yaron da ya magana a cikin iskar ashabul ukhdud kun tuna da shi ko yawa wa'annan suka haka rani إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب عليم to dama sun haka rabi daga cikin aikin da suka mulmuli suna azabtar da mummune saka duk wanda ya zo ya ce ya yi imani da ubangijin wannan yaro ko sun sauke sarai yawa ka kasa ce ma ubangijin yaro ka wuce sai kuma ka ce ka imani da ubangijin yaro ta wuce daga cikin wannan kun gane ko annaru za ta yi wa kudi zuwa da ya ko zuwan wala ya alama ya faru da bilbo biyu na sahur annaru za ta yi wannan shi ne da kamar da su sai musu a ce wata mata tana ɗauke da yaronta sai ta je ta wata kwana inda aka haka wannan rami da wuta sai suka ce ta kafir cewa Allah ubangijin yaro ne ko ko da shi take yi bane tace a ita ta kai bane Allah ubangijin yaro aka ce to hada cikin wuta da kai da ke da ɗan sai ta ɗanyi baya baya aka tana kallon kanta saboda tausayi sai da ya buɗe baki ya ce mata izini ya umma innaki ala haq ya ce ki haƙuri kai mai biyaka faɗa cikin wuta ki an da gaskiya ke ce kike kan gaskiya wani yaro shi ma yi magana a nufi bai tabbata a ce ba cewa shahidu yusuf din nan ya rubi yawa almuhimu dai wani ne ya wannan hukunci wallahu ta'ala a'lam to hukunci shi wannan mai hukunci ko mai wannan shaida a cikin wannan matsala shine qur'ani ya faɗi a a ce jumla ta gaba ki rawadatni an nafsi wa shahida shahidu bi ahliha shaida shine in kana kamisu qudda lil mublil shine shaida ko kace shine hukunci shine ne hukuncin hukuncin da ya zartar da ya yanki shine in kana kamisu da ne kogulin idan rigar annar yusuf an yada ta ne ta gaba fa da to ita matar ta yi gaskiya wa huwa da al-kafirin da shi yana cikin masu ƙarya kun ko wannan abin da yake so ya wara shi shine cewa wato taswirin wannan mashahar shi shine cewa shi wanda mai hukunci ya yi hukunci ne a akan amara wato lura da wata alama akan ta yi gina hukunci bisa ga yadda ɗabi'a take gudana alamar ita ce yanzu a duba a gani idan rigar annabi yusuf alaihi salatu ta yage ne ta gaba to lalle matan ta yi gaskiya wa huwa min al-kadiri da shi da cikin wasariya dani wannan yana nuna alama ce mai gwada cewa wato lokacin da ke ne shi annabi sai ne ne ta yana kokarin ya kai ga jikin da ita ko tana kokarin kare shi a wannan kare kan ne sai ya gini shi kaga za ta ne za ta ke wani sa hannu sai kokarin kare kanta shi kuma yana fuskantuwa ta gaba shi don haka in rigar ta a wannan yanayin ta gaba idan ta yage zai a daidai lokacin suna kokarin kare ne kare kanta zai zama cewa to wannan alama ce mai gwada cewa shi ne ya tawaye san da ya shi ba kun gane ko amma wai kana kamin su hukunta min dubure idan ni ga tashi ta kasance an yaga ta ne min duburin ta baya fa kaza ba to ita matar ta yi kariya wa ko da sadiqi shi yana cikin masu nasiya wannan ita ce amara ta biyu alama ta biyu da shi na kocin adansa shi ne cewa a lura kuma a ɗaya ɓangaren idan aka lura da cewa rigar annabi su alaihi salatu wasalam an yaga ta ne ta baya ba ta gaba ba wani amara ce alama ce mai gwada cewa wannan abu ba ya faru a daidai lokacin da shi annabi Yusuf yake wato yana cikin kokarin tserewa. yana kokarin guje masa ne ita ko tana kokarin kenan jayo shi shi yana kokarin ya arke tana kokarin jayo shi a nan ne riga ta kirke shi ta baya wannan sai ya fassara maka ma dama kokarin gujewa yake ita sai ta samun shi wani wani ita sani da shi kenan wani shine wai kana kami su hukun da duk wurin fa kada ba ku hauni da su a kun gane ko wannan shine abin da ya kira wanda hukunci akan sa to sai ce falamma kami wato ra'a sahu, yayin da ya ga riga annabi Yusuf kudda min duburin an yaga ta ne ta baya kala sai yace innahu min kaydi kunna wannan dai kawai yana daga cikin makicin ku inna da kunna azim lalle makicin ku mai girma ne ko mata kun ko yanzu fa lamma ra'a qamisahu qudda min duburin daga nan har zuwa wasu jimloli da mu karanta a nan gaba ku lura da kyau bama'ir da suka zo ciki bama'ir wakilan suna gaba suke komawa yanzu lamma ra'a ra'a kun ga fi'ili ba fi'ili fa'ilin tabarirun mustatirun takariruhu huwa Ko ويعود إلى الشاهد الحاكم وهو يعود إلى الأزيز في Kun gani wane ne ya lura da rigar yusuf ta keci ko an keci daga an yaga ta min zuburin. shi mai shaidar ne ko ko shi mijin nata kun gani ko to muhimu dai kowanne daga cikin wannan mutanen guda biyu ba shi na yi zama shi ne gaskiya shi da da lamarin yake al'amari ya bayyana cewa diga annabi Yusuf alaihi salatu wa salamu an ya gasa ne ta baya mai hukunci ne lura da wannan ko shi aziz misir ne lura da wannan kun gane ko to dai ga haka kala sai ya ce falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala sayyati shi ma nan qala din aziz misra yace ko ko qala fi al-hakim yace inda hum kai da kunna wani yana daga cikin makicin hukuma ta inda kai da kunna awi lalle makicin hukuma girma to anan kamar ni ishara a dazu malamai suka ce abin lura hukuncin da aka gina a wurin wajen bayyana wane ne mai gaskiya tsakanin annabi Yusuf alaihi salatu wasallam da wannan matar wanda a zahiri fadansa inna inna hum kaidi kullu inna kaida kunna azim ya tabbatar da cewa ba ta da ba ta da gaskiya annabi Yusuf shi ke da gaskiya wannan shine hukuncin da aka yi فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيد كنا ان كيد كنا عظيم شikenan yanzu wannan hukunci da aka yi isra'ili an yi insarin sani an karrara shi an tabbatar da shi ne bina an alal amara kawai da wani ko ba ba amara ita ce a ina ne ne ya tashi sani sai tsayari ibn al-arabi wannan ɗaya ce daga cikin hujjoji a da suka karrara a cikin cewa ana akan gina hukunci alal amara inda adam shahada wato idan al'amari ya rikiki ana nema a tabbatar da hukunci a kan wani ta yadda babu shaida babu shaida da suka ce ana lura da wata alama in ta bayyana da gina hukunci da na a alhaji amma don yanzu annabi yusuf alaihi salatu wasalam ga abin da matan sai kile ne game shi ko da abin da yake kile ne kaga ba a san wani ne daidai ba sannan inda matsalar ta faru ai can ne cikin ɗaki kulle ƙofofi barkatai ba za ka tabbas babu ne babu kai da wato babu wani wanda zai ba da shaidar cewa tabbas matar sanin da annabi yusuf ko kuma shi a yusuf shi ne wa ba shaida gaskiya amma shi shahid wato hakim din sai hukunci a ala na ha in kana hukunci da min fasa da kas wa huwa min وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ويجي هكا قاعدة تكي kusan yana yana karfin malikiya shi ibn arabi kwarai da cikin mutuwa wani wani kowa hujja kwarai sai kokarin ta sai yana kafar sama sai ya tabbatar da cewa hujja malikiya ita ce to anan ya tabbatar da wannan gaskiya saboda matsala a in babu shaida tsayayya akan hukunci musamman hukunci ne cewa wanda yake na da girma za a yi zartar da shi bila an alal amara ko ku da dole da wata hanya shi ne ibn arabi al-mali ke cewa abinda ke daidai shi ne a tsaye da hukunci wani iri ne alal amara kuma shi ne ra'ayin malikiya don gashi nan an tabbatar da hukuncin matan da fata da gaskiya bina an alal amara ina fata kun gani ina kun gane wannan abin da ya faru kuma muka ce wanda ibn arabi an hadisi yake yake kafuwa akwai misalan sadiya wa gaskiya bari mu wasu misalai da Allah kila in wasu gane abin da yau. daga cikin misalai gina hukunci bisa ga wata alama suka ce misali kamar yanzu a ce a cikin wani gida akwai wani mutum yana kwana cikin gidan shi kadai ko shi kadai cikin gidan alaƙul hali kun gani mutane suna kawowa kofar gidan sai suka ga wani mutum ya fito daga cikin gidan kun gani rigar shi da jini rigar shi da da jini ga cikin shaka ko da suka shiga gidan sai suka ɗauki mutum yanzu a ce shiga ba shi kwashi cikin jini yanzu a kashe shi ha ku na shaida oh. kun ga babu shaida ko da kace ka masa yasa ba kuwa ba wanda zai ce shi da masa yake wannan to amma wani shi da cikin gidan da kuma gane ne gashi da ni hadi amara amara ce alama ce da zai shi kace kun ga wannan wannan shine bida'ul hukumi ala al-amara kawai mu ware wani misali wanda ba wannan ba wanda kila mutane shi ba suna gani shi kwarai kamar yanzu a ce da kai wani mutum yake da shago a cikin wata fara shagon tire na ko shago shagon mabili na kudi haji yana da akwatin sa ciki na yake aje kudin sa da yake ciki to ya yi cinikin sa ya aje kudin sa bai kwashe su wani kudin su ko fada da asuba ya gama suhur ne ko ne ne sai ya ko, zai zo shagon na ya dawo ya kawo daidai kwanan shagon sai ya haɗu da wani mutum mutumin nan yana ɗauke da hama da karuwa irin wanda ka fi kuɗi suke yake ko gani ba da ana iya ɓalle shago da su sai gane shi ɗauke da yana isa baki shagon sai ka shagon ɓalle shi wanda duk wannan akwatin a kwashe yanzu a ganin kuwa ɓalle shagon nan eh? mai eh? mai hamba ɓalli shago amma kuma ya ce ka kawo shaida da jahilin da ilaha illallah shi ne ka zaka ka haka ba ka ji wannan ba amma dai alama ta zo da yanzu sun kwana da su kuma ga su zai da da hama da waye da da da ni muke ce musu da ba da waye ga kafin da shi Da ka a ci shi bali shago da wani shi bali shago shi wanda shi ne da namu hukumi ala da mara za a yi wannan ko ba za a yi wannan ba masana ce khilafi a gurin malamai muka shafa malikiya sun tafi akan cewa lalle akan gina hukunci akan amara irin wannan don haka shi yasa wannan eh, hakim ko shahid ya gina hukuncin nan akan cewa kasantuwar rigar yusu an yaga ta ta bayan shi ke tabbatar da cewa kaza bat wa huwa min as-sadiqin wannan shine wallahu ta'ala Ku kun gane wannan ko wannan shi ne za ka yi ce ma ra'a sahu wadda min zuburin ko yayin da ya gadi gata tashi an yaga ta ta baya kala sai ce inda hu wannan ne kai jikun da yana daga cikin makin cikin kuma na inda kai da na abin lalle makin cikin kuma girma ne wani ne abin da kamar ka ce wannan gaba ta kayi ta sai kuma kaiwa da shi ka dai yanzu an tabbatar da cewa wannan makicin su ne cin su goma girma ne su mata ba ka tabbaci hakika dai matar da ita sanya ya ta biyu su ba shi yadda bai ta ba kun gane ko wannan shi ne wannan kuma cewa innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim inna kaida kunna azim lalle ma kace kuma girma ne ko mata malamai suka ce wannan baya gwada cewa makicin mata shine duk kowane makicin girma ba ba haka lamarin yake ba kun gane ko inda kai da kunna azim da Allah ya sifanta makirci mata cewa mai girma ne ba ya gwada cewa makirci mata shi duk kowane makirci girma musulaka musamman da sifarin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta makircin shedan da cewa makirci ne mai rauni wa qatilu awliya ash-shaytani inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa Allah ta'ala ce ku yaƙi masoya ko da sallama da shaitan waliyan shaitan ku yaƙi su inda kai da shaitan ne da wani ba lalle makirci shaitan ya kasance mai rauni ne amma game da mata sai ce inda kai da kunna azim lalle makircin ku mai girma ne. Zan malamai suka ce ba a itlaqin cewa marketing mata ya fi kowane marketing mai girma ko maka ce da ni wai marketing ma mace yayi marketing shi da a kuma su yaku ko a ce ai marketing mace ma na hai marketing shi saboda marketing shi da ce ba yi ne marketing mace kuma ce a zuri wanda malamai suka ce ba haka da sun yi zuwa gare shi ba amma abin da ke daidai shi ne kowane nasi daga cikin wannan nasoshi guda biyu ka kalli matsayinsa ka kalli yaya ya ke ce ɗigi yake cewa sannan ka kalli raunin ko girma da itibari manni da itibari da wa ake gwada wanda ma ce yana da girma ko ne yana da rauni ina fata ko gani da farko suka ce matsayin wannan lafi da ke gaba mu da cikin suratul yusuf inna da kunna azim abin da ke cikin sa hikaya ce ko ba gani ba wato qur'ani yana mana hikayan abin da yake ya faru Ko gane abin da ke cewa na'am Allah maganar Allah ce amma muka ce Allah ya faɗa mana wannan ne hikayatan ko ba hikaya ne ba falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azim kaga labari Allah yake babu abin da ya faru abin da shi mutumin ya ji ya ce wannan abu na farko kenan sannan nan suka ce bakin mata yana da girma na yana da girma dangane da mata in ka kalli alakan maza da mata sai ka ce bakin sin mata yana da girma kan haka yake kun gane ko amma kar ka dauka shine mutlaka yafi wani mafi cike ma amma shi kuma cin shi dan magana ce wato asasan daga Allah ta'ala ba magana shi kai ce ba shi Allah ke da umurni faqatilu awliya ash-shaytani inna kayda shaytani kana ba Allah ne shi bai wannan magana ba magana hikaya ce ba saboda ka Allah ne ya karrara cewa makicin shi da mai rauni don haka kenan makicin mata mai girma ne dangane da maza ma'aikacin shi ɗan kuwa mai rauni ne dangane da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine wallahu ta'ala kun gane ko ku sai ce yusufu a'rid an hada ko lokaci kamar yayi gaskiya bari ba mu kalle musu miti biyar din nan eh insha Allah haka za mu takaita a nan da fatan da abin da kuma bi daidai Allah ya fani mu da shi ba mu da nan sai mu kai da kuskure kuma Allah ya ce mana da shafe shi cikin zuwa kan uwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته